بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبو دقو دياس تبتك الله سبحانه وتعالى subhanahu حد ta'ala da يمسي sake haɗa mu a wannan yammaci shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan 11 a shekara ta 2013 a lissafin milaniya a ci gaba da karatunmu na littafin a'lam a sunnah almanshura manshura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakimi za mu tashi yau a tambaya ta 195 هل الحدود كفارات لأهلها هكذا تفضل نعم قال الله تعالى هل كفارات لأهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم وعقله إذا رجل من أصحابه ولا يقولني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسلكوا ولا تسلكوا ولا تسلكوا أولادكم تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تأتوا بالمعروف ومن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا وهو به في الدنيا فهو كفار له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم كتبه الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء كفر يعني غير شرك قاله تعالى فباركناه على ذلك عبادة نعم نعم <clears throat> إيش هل الكفارات ko halil hududu kaffaratu li ahliha wannan tambaya ce ita ma mai muhimmanci kasancewar muna babin maganar zunubai da sakamakonsu a duniya da mai kuma za a yi wa mutum a lahira a shi ne ke tambaya haddi haddi da ake wa masu laifi wanda ya sata a yanke masa hannu mai zina ga hukuncin ko jifa ko bulala gurgudan halinsa da dai makamantan waɗannan hukubobi da ake kira haddi idan har aka yi wa mutum irin wannan haddi wannan haddin zai zama kafara ne ga duk wanda aka yi irin wannan mutum ya yi zunubi an masa haddi to shi kenan a lahira ba za a neme shi da komai ba ita ce tambaya kalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam amsar kawai hadithin shine amsar saboda kuru yake shi yasa yace ce nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa haulahu isabatu min ashabihi wannan hadisi ne na ubadata ibn samit a kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata jama'a ta sahabbansa shine isaba yana cewa bayi uni ku yi mun mubaya'a ala alla tushriku billahi shay'a mubaya'a dama laraba sun saba da ita lokacin mutum ko zai musulunta ko an yi sabon shugaba a zo a gaishe shi a sallama wuya cewa a miƙa wuya cewa an yadda da shi a matsayin shugaba <clears throat> ana kiranta mubaya haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo Madina an samu gungu gungu na sahabbai sukan zo su yi masa mubaya'a ce su za su musulunta akan kaza to sai su kawo irin wannan to shine sai yake faɗa musu bayi uni ko mini mubaya'a ala la tushriku billahi shay'a akan cewa in har kuka musuluntan nan to ba za ku yi tarayya da Allah da komai ba ba za ku hada ku bauta wa Allah kuma ku bauta wa wani ba wala tasriku kuma sannan ba za ku yi sata ba wala tasriqu ba za ku yi sata ba wala taznu kuma ba za ku yi zina ba wala taqtulu auladakum kuma ba za ku kashe 'ya'yanku ba wala ta tubi buhtanin kada kuma ku zo da wani kiran ƙarya na wanda kuke kirkira baina aidikum wa arjulikum tsakanin hannayenku da kafafunku ma'ana dai kar a zo da tuhuma ko ta kazafi ga wani mutum a tuhume shi da cewa yayi zina tsakanin kafa da kafa da hannaye da kafafu kamar da ya gawa mata a cikin nassin alqur'ani cewa wala ta'tu wala ta'tu abinan wala ta'tin bi buhtanin arjulihin ah, wa arjuli kunna. Hmm. na wala yatina na yazo da shi da sigan zaiba <clears throat> cewa yatina bi buhutani cewa ba za su zo da buhutani ba shine irin wannan kirkirin ƙarya taftarinahu ko yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna to sai ce wala ta'su fi ma'rufin kada kuma ku saba wa ku yi saba cikin ku yi sabo a cikin ma'rufi ma'ana abin da aka san shi a shar'ance to kar ku saba ko wajen da'a ga shugaba an ce ya ba da umarni ku kaza to kada ku saba cikin abin da aka san shi a shar'ance faman wafa to a cikin ku dukkan wanda ya cika wannan abu da ya dauka yayi mubaya'a a kansa fa ajruhu ala Allah ladansa yana ga Allah Allah zai biya shi sakamako ya shigar da shi aljanna wa man asaba min zalika shay'an wanda kuma ya aikata wani abu daga waɗannan abubuwa da aka hana ko shirkar ko zinan ko sata da kisan kai da makamantan waɗannan to duk wanda ya asaba asaba bi ma'ana fa'ala a nan wuri ma'ana duk wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan al'amura fa uqiba bihi fi dunya kuma aka yi masa uquba a nan duniya bisa wannan laifi da yayi ma'ana mutum yayi sata aka yi masa uqubar da ake wa mai sata yayi zina aka yi masa ya kashe wani aka yi masa uqubar da ake wa wanda yayi wannan irin zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fahuwa kaffaratul lahu to wannan kaffara ce gare shi wannan kuma ya nuna mana adalcin musulunci mutum ba zai zo ya yi laifi a duniya kuma a yi masa ukubar wannan laifin a duniya sannan kuma a lahira Allah ya kama shi ba nan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana kenan kuru-kuru cewa in mutum aka yi masa haddi to shi kenan an wanke shi daga wannan zunubi ran tashin alkiyama ba za a sa shi cikin masu irin wannan laifin ba ko da an kira shi ina masu kaza to shi tunda an masa wannan ba shi a ciki kun ga taimako ne babba wanda sai ce wa man asaba min dalika shay'an thumma satarahu Allah amma wanda ya aikata wani abu na irin wannan sannan Allah ya suturta masa a duniya ba wanda ya sani kuma ba a yi masa ukuba ba to fa huwa ila Allah to lamarinsa ya koma ga Allah sai yadda Allah ya yi da shi in sha'a afa anhu in Allah ya so ya masa afuwa wa in sha'a in kuma ya so aqabahu sai masa ukuba a cikin lahira kaga ko ba za a kwatanta ba da ta duniya da ta lahira ta duniya karshen ta mafi karancin mafi girman abin da za a yi ma shine a raba ka da rayuwa kisa shikenan ka raba ka rabu da rayuwarka amma an kaje aka ce an yafe wannan abin da aka yi sakamakon wannan ukuba da aka yi ma ta duniya kaga nasara ce hmm, to Allah tsare mu in kuma ya samu mutum in Allah madauki ya sa mutum ya samu dacewa ya samu suturar anan ya samu suturar a lahira to shi kenan kuma falala ce babba shi ma daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya suturta mana duniya din da lahira yace yani ghairar shirki nan abin da yace wa man asaba min zalika shay'an wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan kaga ya ce shay'an wani abu ɗaya daga cikin waɗannan kaga ayan faɗi sakamakonsa in an masa uku ba a duniya to a nan ko shirkar ce ko zunubin inda an masa ukuba a duniya to nan magana su taka dama in har ya mutu a matsayin kafirci to dama ba magana mun san ina za shi wuta to amma idan shirka ce ya mutu Allah ya suturta masa ba a yi masa hukuncin ridda ba ya je ga Allah to wannan baya cikin waɗannan da za a ce lamarin sa ilallahi shi dama ba hisabi ba komai wuta ce duk wanda ya mutu yana shirka shi yasa nan muhimmancin abin gini shi yasa ya kawo a ƙarshe ce ya ani shirki kada mutum ya ɗauko wannan hadisin ya ce ai tunda a farkon hadisin an ce a bayi uni ala Allah tushriku billahi sai ka ɗauko ƙarshen hadisin ka ce faman asaba min zalika shay'an shi ma ka zo ka ce a thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah kaza banda shirka a cikin nan ita shirka ba ta cikin tahtal mashi'a in mutum ya mutu a kanta yana shirka to lamarinsa ba tahtal mashi'a ba ne aƙibarsa sananniya ce yawwa to sai ce ƙala ubada fa ba ya anahu ala zalik ubada ta binu sami sai yana faɗin wannan sai muka masa a akan wannan abin da ya ambata ma'ana bisa waɗannan sharuɗa ba za mu kaza ba ba za mu kaza ba ba za mu kaza ba kaga kenan wannan hadisi ba sai wani an yi wani ƙarin bayani ba ya amsa mana tambayar mu duk mutumin da aka yi masa haddi aka yi masa hukuba akan abin da ya aikata to nan abin da malamai suka tattauna shine a hududin nan shin lalle sai haddi ko kuwa an wa mutum wata hukubar daban dai akan wannan laifin nasa mafiyan malamai yau kamar bulalar da bata kai haddi ba amma ta'aziri ne an babin ta'aziri malamai abinda suka faɗa shi ne duk abin da aka yi wa mutum na ba, sawa'un haddi ne kisasi ne a babin ta'aziri ne ko bulala ne ko wani abin ko ɗauri ko makamancinsa inda yana cikin abin da uh, yake shine hukuncin wannan abun kamar da shari'a ta nuna to shi shikenan ba a neman sa kuma da wani abu shi ma insha Allah kafara ce ga abin da ya aikata تو تنبيه تقبل ما الجمع وبينما بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو شاء شاء وبين ما تقدم من ان من ان من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار. نعم. لا منافاة بينهما وإن من يشاء الله أن يعفو عنه من يشاء الله نعم. فإن اسم اسم الشرط أن يعفو عنه نعم الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في القبر نعم. وقال وقال في صفته يدعو أحدكم أحدكم أحدكم من عز وجل حتى يوضع عليه بلغه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقرره ويقرره ثم يقول إني فجرت عليك في الدنيا نعم. وأنا أغفرها وأنا أغفرها لك اليوم أغفرها لك اليوم وأما الذين يدخلون النار وأما الذين يدخلون النار بقلوبهم وهم مثل من يلاقي الحساب وقد قال صلى الله عليه وسلم من أوتي الحساب طيب wannan wani abu ne zai iya zuwa wa mutum sakamakon abubuwan da muka karanta an ba mu dalili daga hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka gama karantawa yanzu inda yake cewa wa man asaba shay'an min zalika ai ya faɗa mana cewa thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a azabahu wa in sha'a in sha'a fa anhu wa in sha'a aqaba to ai mun fahimci a wannan hadisi cewa idan mutum ya mutu akan wannan laifi ba a yi masa uquba ba Allah ya rufa masa asiri a duniya cewa lamarin sa ya koma ga Allah in Allah ya so ya yi masa uquba ko ya yafe masa ɗayan biyun nan to sannan kuma akwai wani hadisin da ya zo da muka karanta shi ma a baya cewa za a auna ayyuka idan kyawawa suka rinjayi munana me sakamako mutum zai tafi aljanna idan kuma munanan suka rinjayi kyawawa shi kuma zai shiga wuta ai mun ji wannan to ai kila wani ya ce ya za a yi haka tun da gashi an faɗa mana tabbas za a yi wannan wancan ma kuma tabbas ne ma'ana za a koma ko da yawa mutum afuwa ko kuma na kila wani ya ce a kamar akwai tufka da warwara tsakanin waɗannan hadisai guda biyu to sai ce amsar anan ita ce la munafata kuma. ai babu kore juna tsakaninsu ma'ana babu tufka da warwara fa inna domin kuwa man yasha illahu an yafuwa anhu wanda Allah ya soye masa afuwa din dama can to yuhasibu yuhasibuhu alhisab alyasir dama irin hisabin da zai masa <clears throat> ba irin wancan bane na kwakwale kwakwale duk wanda aka so gafartawa to sai a masa hisabi alhisab alyasir wato hisabi mai sauki alladhi fassarahu annabi sallallahu alaihi wasallam bil ard <clears throat> wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi da cewa shine al shine a gitta masa a nuna masa laifukan da ya aikata wa qala fi sifatihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin siffarsa yana siffanta mana yake cewa yadnu ahadukum min rabbih dayan zai kusanta da ubangijinsa mana Allah madauki zai kusanto da shi hatta ya ba'a alaihi kanafahu har sai Allah ya sanya masa suturarsa ya lullube wannan bawan Allah fa sai sai ce da shi amilta kaza wa kaza ka aikata kaza da kaza fa na'am ya ce, yi eh, Allah na aikata wa yaqulu ya sake ce masa wa amilta kaza wa kaza ka kuma aikata kaza da kaza <clears throat> fa shi ma dai ce na'am ya ubangiji na aikata laifi kaza wata rana ka ɓoye da kai da wane an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk ya gaya masa na uku ya sake tambaya shi ma fa ya ƙulu na'am thumma yuqarriruhu ay fa ruhu sai tabbatar masa da wannan abu ma'ana yana faɗa yana cewa e yana faɗa yana cewa shi shine ma'anan fa ruhu. har ya sa shi ya ikirari da kansa ya tabbatar da cewa iya Allah nayi thumma ƙulu sai Allah ya ce da shi inni satartu alaika fi duniya. ni na suturta maka wannan abun a duniya ba wanda ya sani kowa bai sani ba ka buya kayi shi ba wanda ya sani wa ana ha laka yau a yau kuma ina gafarta maka shikenan sai ya fito daga wannan sitirar sai a ga ya wuce ba tare da an san me ya faru tsakanin tsakaninsu da ubangijinsa ba ubangijinsa mai rahama ubangijinsa mai rufin asiri Allah rufa mana wannan asiri sai ce to kun ga wannan ya fassara mana waccan maganar idan har mutum ma Allah ya kaddara ya rubuta shi cikin waɗanda zai gafarta wa din laifukan da yayi to irin wannan hisabin za a yi masa za a gaya masa ne kayi ya ce nayi kayi nayi to wuce wanda ko aka kwakwala to shine wanda za a yi wancan awun a duba wanne ne yafi wanne ne yafi domin aka ce dama za a gwada wanda yafi wanda yafi yawa ai kaga an zo kwakwale kwakwale to shi yasa dama abin da ya kawo tambayar kenan in har za a ce za a iya yafe wa mutum to kuma ya za a ce har yanzu za a yi wannan kwakwale kwakwalen da za a dora a ma'auni idan mummuna ya yawa yafi nauyi ina za a je da mutum wutar jahannama kaga akwai damuwa to shi yasa ya kawo wannan yace wa ammal ladina yadkhuluna an-nar amma waɗanda za su shiga wuta bi dhunubihim sakamakon zunuban da suka aikata sai ce fahum mimman yunaqashu al-hisab to su waɗannan suna cikin waɗanda za a yi munakashar hisabi wanda za a yi musu kwakwale-kwakwale a bincika saboda za su yi musu sai a kwakwala kuma a gano laifin yace wa qad qala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ku sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana man nuqishal hisaba uzib duk wanda aka yi masa munakashar azaba abin hisabi aka kwakwale shi sosai sakamakon musun da yayi to uziba lalle ko zai samu azaba to Allah ya tsare mu mun ga ashe babu tufka da warwara daga tsako tsakanin waɗannan hadisai guda biyu to mu je na gaba wa alaikum salam a wuri mai eh hmm na'am hmm, hmm. to min haithul umum in muka dauki wato wannan kasancewar mun sani din ba zai bata aikin wannan hadisin ba karka kallo cewa Allah ya ce masa na suturta ma ah, sai ka fahimci cewa duk wanda aka sani a duniya yana kaza to kenan a lahira ba a suturta masa ba ba haka bane yawwa Allah madauki zai iya gaya masa wannan koda an sani a duniya yana kaza in ya so ya sa shi cikin waɗanda za a gafarta ba yau don haka shi wannan maganar labarin an suturta ko ba a suturta ba ba shine maganar gafartawar ba wannan ƙarin bayani ne a cikin abin da yake da alaka da wannan duk mutumin da ya mutu akan zunubin da ba shirka ba nususun shari'a qur'anan wa sunnatan abin da suke nuni gare shi shine sakamakon sa yana ga Allah in Allah ya so ya masa afuwa in ya so ya kuma azabtar da shi yawa maganar cewa ya an san yana yi ko ba a san yana yi wannan wani abu ne da ma'ana ba shi da mafhumi a wannan hadisi ma'ana ba ma daukar mafhumin mukhalafa anan wa qad yakunu maganar sitirtawa ya zama ai ba kowa duniya duk suka sani ba yawa wasu ne suka sani shi ma suturtawa ce kuma sannan za a iya cewa har yanzu la'alla ma'anar suturtawar shine ne a masa ukuba ba a duniya shi ma don haka ukubarsa tana canza, Allah in ya so yi in ya so kuma ya afuwa amma dai karfin nassoshin akan cewa duk mutumin da ya mutu akan zunubin da ba shirka ba za a iya gafarta masa za a iya masa adaba, to wannan sun share a kalli maganar suturtawa ko rashin suturtawa hmm. ban sani ba an fahimci abin Na. yau dama maganar zunubin zalunci shi hukuncin sa ai daban duk abin da ke da alaka da haƙƙin mutane to yana da nasa ka sakamakon shi ba maganar a ayyukan ayyukanka masu kyau da marasa kyau bane magana ce ta akwashi ayyukan ayyukanka a biya waɗancan da ka zalunta to kaga ashe akwai buƙatar mai yawan zaluncin kenan ya yawaita na filfili saboda za a ɗebi waɗannan irin abubuwa za su yi masa amfani eh wannan shine babban abin da mutum zai yi na farko dama ya samu damar babban abu shine ka samu damar ka mai da haƙƙin tun a duniya wannan shine zaman lafiya in baka samu damar wannan ba to ka yawaita na filfili ka tara su da yawa yadda lokacin zai zo za a ɗebo waɗannan abubuwa da yawa kuma a biya mutane sannan ya zama ka tsira a ƙarshe hmm. Allah maɗauki ya samu mu tsiran baki ɗaya hmm. to sai yake cewa tambaya ta gaba ko ما هو الصراط المستقيم الذي الله تعالى هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به الكتب ولم يقبل من أهل السوء ولا ينظر إلا من سلكه ومن سلك غيره تشعبت عليه الأمور وتفرقت به السبل قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه الشيطان يدعو اليه ثم قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا مثلا مثلا صراط مستقيما وألا جنبتي الصراط جنب باشدة جنبتي الصراط جنبتي نعم سوران فيها أكبر الحكومة وعلى الأبواب سور سور فرقان نعم وعلى باب الصراط الله يقول يا أيها الناس ادخلوا صراطا مستقيما جميعا ولا تفرقوا ولكن يدعو من فوق الصراط فإذا ادخلوا الصراط أقول ألف لله ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا نعم ولكن من فإذا أراد أن يفتح من تلك الأبواب قال لا لا لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه تلجه والصراط نعم. الله وأبواب والأبواب المفتحة مفتحة نعم والأبواب عالم نعم. الله نعم. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط وفي الله في كل مؤمن نعم طيب to <clears throat> da wancan magana da ta gabata mun gama da abin da ya shafi wani abu da yake da alaka da babin al'asma wal'akam da muka yi ta maganganu akan al'iman wal islam da kuma hukunce-hukuncen da suke da alaka da masu laifi laifin nau'i-nau'i mai shirka mai hukuncinsa duniya da lahira mai zunubi mai hukuncinsa duniya da lahira kuma mai sunansa a duniya shi yasa kun ga a wancan darasi karshen sa da mun kare inda yake cewa wa hadha maqamun dallat fihi al afham wa zallat fihi al aqdam saboda a sababin wannan babin rashin fahimtar sa ne ya jawo rabuwar musulmi ta farko da aka taba samu a tarihi wannan babin da muke karantawa na sanin yaushe ake cewa mutum mumini yaushe yake zama kafiri rashin fahimtar wannan shi ya jawo bangarewar asali ta farko da aka fara samu lokacin da jama suka yi tawaye suka kafarta ali bin abi talib a rashin fahimtar su ga nasoshin alkur'ani shi yasa kullum muke fadar cewa wannan babin akwai buƙatar a karanta shi da natsuwa gwargwadon hali ne ina sa ran a wanda duk muka wuce wannan abubuwa da shi ya fahimci wannan babi gwargwadon hali kuma za a ƙara kiyayewa dangane da abin da ya shafi musamman yin hukunci akan mutane ba hukunci ake kan zukata mu yake cikin su ba a'a ana hukunci ne da zahiri mutum ya aikata kaza ai masa hukuncin iya wannan kar a kalli zahirin ai hukuncin cewa zuciyarsa akwai munafinci ko kafirci sai abin da ya bayyana da'iman hukuncin batsini na Allah ne hukuncin zahiri shine na ɗan adam za ku iya yi mutum hukuncin zahiri har ya kai ga kisa a can ƙasa kuma ƙila ya tuba la'alla ma lokacin da za a harbe shi in harbi ne ko sare masa wuya a lokacin ya tuba shi yasa akan zo ai da malamai a lokacin da za a kashe mutum ku duba fa kisa mutum ya hukuncin kisa ya kama shi za a zo da malami in da kafirci mutum yayi za a kashe shi a matsayin ridda za a tambaye shi kafin ai ma wannan hukuncin ana baka dama ka tuba ka sake maimaita la ilaha illallah nan ka dawo ka tuba daga laifinka kaga idan da wannan baya amfani da ba za a yi wa mutum ba yau dama abinda magana sharuɗan tuba ba a karba in lokacin rai ya zo fita amma kafin a zo wannan lokacin da za a yi mutum wa'azi lokacin da yake daure, lokacin da za a fito da shi duk akwai damar da a gaya masa nasiha ya tuba to za a iya zartar da wannan hukuncin saboda na zahiri ne can a zuciya kuma Allah ya riga ya san me a tsakaninsa da shi a gafarta masa hadisin nan da muka karanta a baya na mutumin da yake cewa 'ya'yansa su kona shi in ya mutu ai ba ku manta ba ya tare 'ya'yansa yi musu wasiya ya ce in na mutu ku ɗauki gawar nan ku ƙona ta sai na zama toka sai a je teku sai a yarya da tokar saboda shi ya ce yana ganin in har Allah ya samu ikon ya tattaro jikinsa ya mai da shi to azaba zai masa ba zai kyale shi ba kaga a wannan yana hukuncin Allah zai ta da shi kenan to da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin kamar abin ya auku ne a zamanin sa ya ba da labarin ga abin da ya auku da ya koma ga Allah maɗaukaki sai Allah ya tambaye shi kai ku ban Allah me dalilin da ya sa kai wannan irin hukunci ka ce a ƙona ka a sheƙa tokar a cikin teku sai ce wallahi tsoronka ne ya Allah na sa ne wannan kaga a zahirin lokacin da ya wancan hukunci cewa Allah ba kamar abin da ya nuna cewa Allah ba shi da ikon ya tada shi ba wanda zai buɗe zuciyarsa ya ga cewa maganar khawfullahi akwai a zuciyarsa sai a ce a wannan ya kafirta ai ya ce Allah ma ba shi da iko da haka sai a masa hukuncin kisa inda hukunci za yi to amma a can kasa Allah zai ya san abin da ya sa ya faɗi wannan abun zai tambaye shi me yasa kai haka yace tsoron ka ne shi kuma Allah ya riga ya sani har zuciyar tasa domin ba a boye wa Allah komai don haka sai yace ne ka an gafarta ma haka nan kissar mutumin da ya samu dan uwansa yana laifi yayi masa nasiha washe gari ya sake ganin sa ya dawo kan wannan laifin yace kaiwa ne amma wa'azi amma wa'azi ka sake dawowa yace to je kadin na daina washe gari ya sake dawowa ko kuma wani karo na uku sai ya sake ganin sa yana wannan laifi sai ce kai kuwa wallahi Allah ba zai gafarta ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah a lokacin sai yake cewa wane ne wannan da yake rantsuwa akan cewa ba zan yi abu kaza ba ba zan gafarta wa wani ba sai ce a gaya masa an gafarta wa wancan din shi kuma wannan kai kuma da me wannan zancen an bata aikinka haka Allah ba a shiga tsakaninsa da bayi duk abin da mutum yi kai dai kai hukuncin zahiri in na kai shi kotu ne a kai shi kotu wanda za a bar mu'amala da shi saboda wannan ka bar mu'amala da shi gwargwadon wannan yadda zahirin shari'a ya ce amma zukata menene yasa suka yi laifuka kar ka binciki wannan ka bar su da ubangijin su sai an je tashin kiyama yawwa to waɗannan abubuwa duk suna cikin abin da za mu fa'idanta da su a wannan ah, babi da muka gama karantawa za mu tashi yau ah, wani azancen daban akan abin da ya shafi wanne ne wace ce hanya madaidaiciya zai mana magana kuma akan sunna menene sunna me yasa kishiyar sunna da kuma bid'a da kashe-kashenta duk yana cikin abin da zai kawo mana wanda cika maki ne na wannan babin da kuma wato dai darasin akida umuman da ku cewa littafin ya taho karshe hmm. to sai ke cewa ma huwa siratul mustaqim alladhi um, amarana Allah ta'ala bi sulukihi wa nahana an ittiba'i ghairihi menene hanyar nan kowace ce hanyar nan madaidaiciya mai kakkiya wadda Allah ya umarce mu mu shige ta mu bi ta kuma ya hana mu bin wata hanyar ba ita ba a amsa ya ce huwa dinul islam hanyar nan ita ce hanyar musulunci ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wannan babu abin da yake ya kai girman mutum ya tsaya a musulunci babu ni'imar da ta kai wannan kuma babu baiwar da Allah maɗauki wa ɗan adam irin ya sa shi musulmi A yace huwa dinul islam alladhi arsala bihi rusulahu wanda da shi ya aiko manzanninsa wa anzala bihi kutuba kuma da shi wannan musuluncin Allah ya aiko ya saukar da littafansa wa lam yaqbal min ahadin siwahu kuma Allah ba zai karbi wani mutum wani daga wani mutum Allah ba zai karbi wani addinin ba banda musulunci duk addinin da mutum zai yi ko me sunansa in dai ba musuluncin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba to Allah ba zai karba ba wannan shi ya faɗa ba zai karba ba wala yanju illa man salakahu ran tashin kiyama kuma babu mai tsira sai wanda ya shiga wannan hanyar wannan ba magana ce ta in kana magana akan tsakanin addinai ka ce addinin musulunci ya fi son kai ba kowanne addini haka yake gani me yasa masu shi suke bishi? duk masu bin wani addini gani suke babu tsira sai a su ko ba haka ba to amma in aka zo maganar gaskiya wanne addini ne na gaskiya wanda Allah ya da shi to in dalilai za a bi to musulunci ne ba magana son zuciya ba yace wa man salaka ghayrahu duk wanda ya shiga wata hanyar daban ba musulunci ba tasha'abat alaihi turuq to hanyoyin za su yi yawa za su yi masa yawa za su yayyanke wannan tabunan wannan tabunan wannan tabunan sai ya rude ya rasa ina zai bi sau da yawa mutane mun sha wannan tambihin za ka samu mutane in ana zancen hanyoyi ko a cikin musulunci ko kuma a wasu addinai akwai waɗanda suke da sakaci a cikin harkar sanin gaskiya sai cewa ai addinan ne duk sun yawa ko kuma a ce ƙungiyoyin ne musulunci duk sun yawa wallahi kai kowanne ma duk daidai ne kawai wannan maganar ba ba haka take ba yawwa Allah su in kowanne in duk hanyoyin nan daidai suke to kamar kana gaya mana kenan gaba ɗaya musuluncin ba shi da amfani ba wata gaskiya a cikinsa in dai da mai laifi da mai yin daidai duk ɗaya ne to ashe da mai yin daidai din shi ma ya bi hanyar da take ba zai huta ya shakata kawai ya abin da ya ga dama Allah ko ba haka ya umarce mu ba ba dama Allah ya karba abin da bai yarda da shi ba haka ashe kenan wajibi akan kowanne mukallafi Allah zai tsaye da shirin tashin alkiyama ya tambaye shi me yasa baka bi hanyar daidai ba ba za ka ce a ai abubuwan ne duka sun rikice na rasa yadda zan yi ba wajibin ka yi karatu wajibin ka kai bincike ka gane ina hanyar gaskiya kuma ka bi ta in mutuwa ta zo duk wannan zancen namu na duniya babu shi lokacin da Allah zai tsaye da mutum ya tambaye shi me yayi a duniya ba za ka zo kana bayanin cewa wallahi abubuwan ne kai ka kasa bincike ba Allah bai sanya musulunci ya zama wata hanya sai mai wahalar a gane shi ba ya fi kowane addini saukin a fahimce shi saboda shi ya fi dacewa da fitirar dan adam ai mun san fitira ginin asali da aka gina mutum a kansa na yadda da gaskiya da tabbatar da ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah madauke tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai har zuwa ƙarshen rayuwar mu sai ce wata tafarraqat bihi subulu kuma hanyoyin za su rarraba gare shi ya rasa wace zai bi <clears throat> yayin nan yayin nan qala Allah ta'ala Allah madauke ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman kuma ai wannan a karanta wa mutane domin asalin wannan siyakin ya zo qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum an la tushriku bihi shay'an tun daga nan to duk an din da aka ta zo baya tsufa ce akan wancan cewa kada ai tarayya da Allah da kowa wa anna kuma a san cewa hadha sirati wannan ita ce hanya ta mustaqiman mai kakkiya madaidaiciya fattabi'uhu to kubita kubita hanyar sananniya ce sunanta musulunci kar abu wani abu wanda ba shi ba sai ce wala tattabi'us subula kar ku bi hanyoyi hanyoyi da suka kauce daga wannan musulunci miƙaƙƙe to kar ku bi fatafarraqa bikum an sabilihi in kuka bi waɗannan hanyoyi to waɗannan hanyoyi za su rarrabe ku daga bin hanyar Allah za su raba ku daga bin hanyar da take ita ce hanyar gaskiya wa khaffa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama khaffa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya faɗi wannan hadisin ya zana wani zane ai mun sauna hadisi mashhuri ne na Abdullahi bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zane in zanen nan ba shi da amfani me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga yadda ya kwatancan khatta khattan khattan wa khatta annabi sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala sannan da ya zana zanen nan ko layi haka ya ja shi dogo me kakke thumma qala sai ce hadha sabilullahi mustaqiman wannan ita ce hanyar Allah ga ta nan halata kauniha mustaqim ma'ana halata kaunihi mustaqiman shi yasa ya zama wannan wato hal ne wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi ba shimalihi bane shimalihi eh in an ce shamal in sha wannan bambancin ko shamal ana nufin arewa shimal kuma shine hagu ne eh, kasara shine bambanci sun makala yau annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zana wannan dogon guda daya miƙaƙƙen sai kuma ya zana khutufan an yaminihi wa shimalihi sai wasu ƙananan layukan kuma a gefen wannan dogon miƙaƙƙen dama da hagu ga sunan daban-daban daban-daban sun maƙala sai ya ce hazihi subulu waɗannan da kuka gani na gefen nan su ne hanyoyi ƙungiyoyi daban-daban da suka kauce daga wannan miƙaƙƙiyar hanyar wannan ya zaɓi ya bi nan wannan ya zaɓi ya bi nan da dukkan irin tsare-tsaren su duk wannan lafazin hanyoyi ya ƙunshi dukkan firak sun shiga nan sawa'un firak da mun sha magana a kansu mun san malamai suna raba firka-firka a musulunci zuwa kashi wajen uku ko hudu akwai firak akadiyya akwai firak siyasiyya akwai firak sulukiyya an mun taɓa wannan zancen ko to in ana karkasa kungiyoyi kungiyoyin musulunci gaba ɗayansu ana kasa su zuwa wannan kashe-kashen kashi uku akwai kungiyoyin da asalin dalilin da ya sa suka kauce daga hanya mai kakkiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsaloli ne na siyasa su shine ake cewa firaq siyasiyya kungiyoyin siyasa wanda dalilin su wata matsala ce ta siyasa ta sa suka balle kamar khawarijawa da shi'a kaga su lamarinsu siyasa ce ita ce ta sa suka balle daga hanyar da aka sani ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai firkoki kuma A aqdiyya ana nufin na aƙida. waɗannan su ne waɗanda aka gina su akan falsafa da ilmul kalam waɗanda zaurance a yi ta kwakwale ƙwaƙwalen lafuzza a yi kamar mu'tazilawa su jahamiya a sha'ira duk waɗannan kaucewarsu daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai akai dalilin sa ba siyasa ba ce. ko dalilin su shine harkokin kwakwale kwakwale da bincike bincike akan asalin abubuwa har ya kai ga aka dora abubuwa akan hankali aka rabu da nassi wannan kenan janibi na uku sune firat sulukiya wato kungiyoyi na suluki su waɗannan su ne ake cima ɗariƙu na sufaye naka subul ɗin can ba duka kace turuk ba ana nufin wato hanyoyi sawa'un hanyoyin ko waɗancan ko waɗannan ko waɗannan mun fahimta shi yasa ake ake cewa ai suluki shine hanyar da zaka shiga domin masu tasawufi su suna cewa suna sulukin wannan hanya ne ma'ana suna shiga wannan hanyar ne liyasilu biha ila Allah don su kai zuwa ga Allah zaka duk manufar kowa daban me harkar tasawuf ba ruwansa da harkar siyasa mai harkar siyasan kuma waɗannan abubuwan duk gani yake su suka hana shi dama ci gaba hakanan mai harkar aƙida da kila ya haɗu da wannan da wannan ta wani wurin akwai dai inda sukan har haɗu wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan amma asali kamar yadda malamai suke rarrabawa don kuma kai saukin fahimtar kowanne ka sa shi a ajinsa wannan zai maka amfani alaikum salam to an tashi insha Allah na'am to sai ke cewa a sun makara a ba mu gama ba ko sun maƙala sai annabi sallallahu alaihi ya ce hadhihi subulu waɗannan su ne hanyoyi laisa min ha sabilun babu wata hanya guda ɗaya a cikin waɗannan hanyoyin illa alaihi shaitanun ya ilaihi sai ka ga akwai wani shaitani yana kira zuwa ga wannan hanya ɗin duba wannan sunan daga daga wa yake manzo Allah sallallahu alaihi shi ya kira wannan ba cewa illa alaihi ra'isun ba ba shugaba yake ne ba sai face akwai shedan ma'ana kenan wannan shugaban mai kiran mutane a bangare daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu wata hanya to shedan ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kuma babu wata hanya sai face akwai tana da nata wannan shedani din a karkashin wannan zaka ga akwai abinda malamai shi ma na akida suke ambatawa anan abin da ya shafi abin da ake kira taqdisul ashkhas kuna ji ai wasu malamai suna faɗa taqdisul ashkhas shine kamar da zaka ce zaka ce a hausance eh, bautar ko wato tsarkake mutane a turance kamar da ake cewa hero worship zaka ga a kowace hanya in ka lura da duk hanyoyin da ake bi sai ka samu tana da wani shugaba wanda a ƙarshe kowa shi yake so wannan shugaban ya yadda da shi ko ba haka bane duk hanyar da ba ta manzan Allah ɗin ba sallallahu alaihi wasallam to za ga akwai wani mutum da ake girmamawa sawa'un ita tafiyar an sa mata sunansa ko ko an sa mata sunan wani abu daban amma za ka gaje cewa tunaninsa ake kaddasawa tunaninsa shine sama da na kowa tunaninsa koda ya saba wa na qur'ani za a ce ai wa qur'anin tawili ƙur'anin ne ba iya kuskure ba za a iya faɗin haka ba dai amma za a ce in dai wani ne ya faɗa mu a wannan tafiyar to ai ya fi mu sanin ayoyin ya fi mu sanin hadisan tunda ya ce kaza to a kyale ayoyin da hadisan abu maganarsa to wannan galibi siffar masu bin waɗannan hanyoyi da suka kauce wa hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kowace akwai abin da ake girmama ko malami ne ko wani mala'ika ko wata bishiya ko annabi ko waliyi ko makamancin wannan kowa dai da irin nasa wanda suka ɗauka inda sun karo shi kauce wa hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ka samu akwai wannan abin da ake bi Allah maɗauki ya kyauta mana Allah tabbatar da mu akan <clears throat> wadda yake ita ce wannan siratullahi al-mustaqim to a ƙarshe bayan ya zana wannan ثم قرأ سي ya karanta wannan عليه وسلم يكرنت وأن آية anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kaga wannan yana nuna fassarar waccan ayar shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam dan mu fahimta shi yasa ya zana musu <clears throat> ya zana musu wannan a zane ko layi dogo guda ɗaya kuma ya zana waɗannan gefen dama da hagu sai ya ce wa anna haza sirati sai nuna wannan na tsakiyar ce wannan na tsakiyar nan shine sirati mustaqiman fattabi'uhu to ku bi shi shi kadai wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyin nan wannan yayi nan wannan yayi nan da wani suna daban ba musulunci ba to kar ku bi fatafarraqa bikum an sabili in kuka yi haka za su rarraba ku daga hanyar nan ta Allah mikakkiya Allah ya tsare mu wa qala sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ƙara wani misalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daraballahu masalan siratan mustaqiman Allah madaukaki ya buga wani misali misalin shine ga hanya madaidaiciya yaya take ma'ana wata hanya ce guda ɗaya wa ala janabatai sirati a ɓangarori guda biyu na wannan hanya surani akwai bango guda biyu katanga shine sur katanga guda biyu ka kwatanta a kanka da akwai wurin zane sai mu zana wato layi hanya ce guda ɗaya ga ta a miƙe a ƙarshen kowace hanya kamar ka ce wato gefen kowace hanya akwai katanga nan da katanga nan ma da katanga Yawon muna ji fihi ma abuwabun a jikin kowanne katanga katangar dama da katangar hagu kowace akwai abuwabun mufattaha akwai ƙofofi buɗaɗɗu da aka bubbuɗe wa alal abuwabi suturun akan kowace kowace ƙofa kuma akwai labule labule shine sutur kowace kofa an sa labule an rufe murkha shine musdala da aka sako da su ƙasa shine murkha wanda aka sake su suka yiwo ƙasa wa ala babis sirati a ƙofar wannan hanyar da za a shigo da'in akwai wani mai kira kamar mai shela ya ƙulu yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane udkhulus sirat al-mustaqima jami'an ku bi wannan hanyar baki ɗayan ku wala tafarraqu kar ku rarraba wasu su shiga wani wurin daban ku bi wannan hanyar ku ta tafiya har ku wuce wada'in akwai kuma wani mai da'awar shi ma wani mai kiran yad'u min fawqis sirati shi kuma daga saman siratul malam at-taibi yake cewa ai min fawqi as-siratul awwal ko ad-da'il awwal kai a saman wannan mai kiran na farko ba wai ɗaya a wannan gefen ɗaya a wancan gefen ba ko da sun zama a gefen ɗaya daga sama ɗaya kuma yana ƙasansa yawwa min fawqi sirati daga saman hanyar fa idza arada yawa shi ma yana nasa kiran kun ga guda biyu kenan fa idza arada al insanu to in mutane suka shigo wannan hanya ana wucewa in wani mutum yayi nufin an yaftaha shay'an min tilka al abwabi ya so ya bude ya daga labulan nan zai shiga qala sai shi wancan din na biyu na can saman sai ce wai hak kai kai can ka fa la taftahu kar ka bude wannan labulan fa innaka in ko ka bude shi a sai ce fa innaka in taftahu in ko ka bude shi talijhu in taftahu talijhu in ka bude shi to zaka shiga walaja ma'ana shiga ya shiga to annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan misali to ga fassara sai ce fassiratu fassiratu wannan hanyar miƙaƙƙiyar shine al ita ce musulunci kwatance ne musulunci shine wannan hanyar wasurani katangan nan guda biyu kuma dama da hagu sune hududullahi iyakokin Allah haddin Allah cewa ayi kaza a bar kaza wal abwabu almufattaha mufattaha kofofin budaddu sune maharimullahi sune abubuwan da Allah ya haramta kaga sai an bude maharimullahi za a shiga hududullahi Yau, sai ce wa zalika da'i shi ko wancan mai kiran da yake saman wato abin nan kan hanyar yana kira cewa a shiga hanyar nan karkace shine kitabullahi shine qur'ani qur'ani dama yana nan da'iman yana gaya mana wadda'i min fawqi sirati shi kuma ɗayan na saman mai kiran shine wa'izullahi fi qalbi kulli muslimi shine mai wa'azin Allah ma'ana akwai wani mai wa'azi a zuciyar kowanne musulmi kowa ya buɗe zuciyarsa zai ga in aka karanta ayoyi da yadda zai ɗauke su wani ya kuka wani ya ji a jikinsa wani jikinsa ya sanyi wani kuma bai damu da komai ba to wannan mai wa'azin da zai ce maka in ka zo zaka aikata aiki ka ce kai bawan Allah wannan abun fa Allah ya hana to shine wannan wai haka din la taftahu ai kun ga duk dan adam yana jin wannan a jikinsa lokacin da zai saban Allah wani abu zai zo masa ya tuno abinda Allah madauki ya hana abu kaza kar ka yi to wannan abun shine wa'idullahi fi qalbi kulli muslimi mai wa'azin Allah wanda ke cikin zuciyar kowanne mutum to Allah madauki ya samu dace Allah ya tabbatar da mu akan bin wannan hanya din ya tsare mu daga karkacewa to kasancewa akwai su tambayoyi da yan uwa suka rubuta kuma mun gama wannan kafin mu shiga na gaba mu tsaya nan mu yi wannan tambayoyin insha Allah sai mu tsaya haka mako na gaba bi idnillahi sai mu tashi kan bi ma za ya ta'atta sulukuhu was salamatu min al inhirafi anhu insha Allah Allah ya samu dace na'am kamar mene eh na'am kana ganin mene eh hmm. Na'am. na haka hmm. na'am na'am sai hmm. hmm. duk zancen inda mun yi kowa ya fahimci shi hakan da kafa dan hakan ne na'am na'am na gane na gane <laughs> haka ne ta di a bayanin da na yi in dai mutum ya biya fahimce shi ba sai an faɗi suna ba an fahimci abin insha Allah yawwa duk shi shi a saurara a abubuwa malam kana ji a lamura irin waɗannan a saurara Allah a kullum so nake dama mu saba da abinda ita ce hanyar malamai su fito wa mutane ka'ida su sa su a kai kowa na da hankali sai fahimta duk wanda aka ce ana bin wata hanya da ta saba wata annabi kuma ana girmama mutane ba sai an ce kamar kaza da kamar kaza da kamar kaza ba lokacin da zaka faɗi wannan kana cewa kamar kaza din nan wani yana jin an faɗi nasa to ka hana shi fahimtar wannan darasin kuma so ake shi da kansa ya fahimta cewa kai gaskiya fa haka muke yi da kansa sai ce wannan ba daidai ba amma kana faɗin suna sai ce dama tsokanar sa kake ina jin ka fahimci abu to Allah ya sa mu dace yawo to masu rubutun nan sun dan fi ku haƙi kada lokacin ya kore ba mu yi ba sun rubuto sun aiko kuma shi ne abin mu yi hakuri da Allah in muka gama da lokacin insha Allah sai mu amsa wasu yace malam naji wani malami yana cewa duk mutumin da ya je wajen boka matarsa ta saku idan ya tuba ya yi kalmar shahada wai sai an sake sabon ɗaurin aure kafin ta koma wajensa malam ina son ƙarin bayani akan wannan ina ba ku wannan ku amsa anan na san insha Allah ba maganar wannan malamin ai za ku faɗa ba ko inda dai mun karanta wannan babin mun ji hukuncinsa yawa harkar zuwa gun boka hatta wanda ya gaskata abin dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima qala duk mutumin da ya je gurin boka kuma ya gaskata shi akan abin da ya ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam me muka ce akan wannan hadisin a lokacin karatu cewa kafirci ne a wannan amma wannan iri ba mai ba me fidda mutum daga musulunci saboda me domin wata riwayar ta zo na wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya je gun bokan to ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in hana kawo mana wannan maganar. malamai suka ce to tun da a can an ce ba za a karɓi sallar kwana arba'in ba nan kuma an ce ya kafurta da abin da aka saukar a manzan Allah sallallahu alaihi sai suka ce ashe wannan ya nuna wannan kafircin ba mai fidda da mutum daga addini ba ne tun da an ce iya kwana arba'in ba za a karɓi sallarsa ba ashe bayan kwana arba'in din za a karɓa ashe ba kafiri kafirin fita daga addini ba don haka wannan fatawar kuskure ne a ce matarsa ta saku a ce kuma sai an sake ɗaurin aure wannan kuma yana cewa Allah saka malam da alheri ya kuma kara masa albarka to Allah ya mana albarka baki ɗaya ya shi malam a ce min da amsar waɗannan tambayoyi malam menene bambancin imani da aƙida to <clears throat> imani in kana son ma'anarsa ta lura imani ma'anarsa gaskatawa ƙida kuma ma'anarta ƙudurtawa wannan shine a a dunkule ma'ana ta lugar larabci a istilahi kuwa imani shine abin da muka karanta a baya imani da Allah da mala'iku da manzanni da da littafai da kuma ranar tashin alkiyama da kaddara wannan in aka kalli ayyukan wato in ana bambancewa tsakanin al-islam da al-iman kenan shi kuma musulunci sai a ce shi ne ayyukan zahiri sallah da azumi da ka'aikin aikin haji da sauransu to in kuma ana zancen imani umuman a aqidar sunna ne duk wani aiki da wata aƙida da kai a zuciya da kuma furci da kai da baki duk ana ce masa imani naka anan idan aƙida tana nufin abin da ke cikin ƙudurce a zuciyar mutum to bangare ne ita ma na imani kamar yadda aikin gaɓuɓɓa bangare ne na imani kamar yadda furucin baki shi ma bangare ne na imani mun gane wannan in kuma ka taho babin sunayen wannan darasin da misali babin da ake ce ko filin ilimin aƙida tam ɗin da ake amfani da shi a jami'o'i ko kuma a littafan musulunci a datan da daddu da na yanzu imani da aƙida suna ne na abu ɗaya wato ana kiran wannan fage na ilimi ana kiransa fagen tauhidi ana kiransa imani ana kiransa aƙida ana kiransa shari'a ana kiransa sunna duk yana cikin sunayen mun yi maganar wannan shi ma wani lokaci a baya to wannan kuma yake cewa irin nafilolin da za a iya yi a jam'i kamar duha wannan ya yi wannan tambaye ne sakamakon darasin da muka yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwan da yayi gidan ah, mulaika har su anas suka yi sallah tare da shi cikin jam'i har aka ce to wannan ya nuna halaccin a iya yin nafilar jam'i kenan ko to sai ke cewa su ma suna da lada fiye da na mutum ɗaya kamar a farilla na'am umumin sallah a sallah a cikin jam'i tana da wannan lada fiye da ta mutum ɗaya a musamman idan wato ba a zo da wani dalilin ko wani dalilin bai nuna muhimmancin yin ta wato ita mutum ya yi a shi kadai din ba daka jam'i da mutum ya yi shi kadai akwai bambanci na uku na ƙarshe ce mai hukuncin wanda ya fara ibada sannan ya yi niyya kamar mutumin da ya shiga sallah amma hankalinsa yana wani wuri sai daga baya ya tuna sallah yake kuma irin sallah kaza to na sai ya sake sallah domin ya shiga sallah ba tare da niyya ba hmm, ya shiga hankalinsa ba ya jikinsa eh Allah kyauta to wannan kuma <clears throat> da larabci yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa ba'du a yace indi salasu as'ila to kai hakuri tun da larabci kai sai ka karbi dan gyara da larabci yawa indi salasatu as'ila za a ce saboda as'ila ya jam'i ne idan kuma ana maganar sabawa tsakanin al'adad wal ma'dud tazkiran wa ta'anisan to ana lura da mufradi ne ba jam'i ba da haka as'ilan ba shi za kalla ba su'al za kalla su'al namiji ne don haka sai ka ce salafatu as'ila na farko ce hal yaghfiru ko yughfaru al-kaba'ir li hajjin aw al-jihad ma'ana kamata yake ce hal yughfaru ko tughfaru al-kaba'ir li hajjin aw jihadin fi sabilillah shin ana kankare wato kaba'ir manyan zunubai sakamakon aikin haji ko jihadi ai mun karanta wannan abu yauwa cewa aikin haji nassi ya zo a kansa duk wanda ya aikin haji to ya dawo kamar yadda uwarsa ta haife shi duk abin da ba haƙƙin dan adam ba to an yafe masa haƙƙi dai tsakaninka da Allah in kai aikin haji kuma ya zama kubutacce ba rikici a cikinsa ba wani abu da ya bata aikin hajin ka dawo lafiya ka yi shi kalau to duk zunubanka an gafarta su sai abin da yake tare da ko alaka da haƙƙin mutum to haka nan akwai nasoshi haka akan jihadi da shi ma falololinsa na biyu yace ma hukumu at-tadakhkhun yasa at-tadkhin ne ko ma hukumu at-tadkhin liman kana zalika adatan lahu me hukuncin shan taba wai ga wanda ya zama masa al'ada min nahiyatil muru'a min nahiyati ha karami ne ba ha babba ba da kasa muru'a kuma ba ainun bane hamza ce Allah saka da alheri yace min nahiyati almuru'a ma'ana ta bangaren mutunci yace asali magana shan taba kauli mafi karfi na malamai shine a shan taba haramun ne saboda nassoshi na malamai akan abin da yake duk abin da zai cutar da mutum kuma abin nan hubus ne domin Allah madaukaki ya gaya mana cewa ya aiko annabawa cewa annabi kai sallallahu alaihi wasallam yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith khaba'ith malamai suka ce duk abin da zai cuci mutum ba wani amfani a jikinka tare da shi to haramun ne ka ci shi in aka ce maka abu kaza in an ce ana mutuwa sai ka ce bari in ji in gwada to ka aikata haram in aka ci abu kaza yana jawo ciwo to sai ka ci da gangan kasan kuma zai ja maka wata cuta to wannan shi ma haramun ne babu wani likita kuma a duniya da da ya saba akan wannan maganganu na likitocin duniya cewa taba tana cutar da mutum shi yasa malamai suka ce qat'an magana mafi karfi akan ta shine haramun ne magana cewa a kira ta wai karashiya wai jin ki banza barin ki banza ko wannan ba haka bane hmm, ba haka bane to dangane da mutunci ba maganar mutunci ba ce kawai maganar aikata haram ne ba maganar kawai a ce a'a wannan mutumin da ya sha taba ba shi ya zub da mutuncinsa ba akwai zub da mutuncin akwai zub da kuɗi wani malami yana cewa da yake magana akan taba akwai wani littafai da aka rubuta ba littafi ɗaya ba akan magana hukuncin taba wannan kawai a dunkule na faɗa yake cewa waye a cikin ku zai iya zuwa ya ɗauko albashinsa ba shi da shinkafa a gidansa ba shi da kayan miya ba shi da komai 'ya'yansa suna buƙatar kayan makaranta ya ɗauki ashana ya buɗe kuɗin nan ɗaiɗai ɗaiɗai ya rika kyattawa yana zubawa yana kallo ai kaga duk mutanen unguwa za su yi masa mahaukaci to mai shan taba ba abin da yake da yake da bambanci da wannan ƙarin sama shi ne yana cutar da jikinsa da iya ƙona kuɗin ne kawai in ya ɗauki wannan abin nan ashanar ya sa a tabar ya zuƙa kaga kuɗinsa ne ya ƙona to banda wannan kuma ya shigar da cuta a cikinsa to kaga abun ya zama guda biyu da ƙona kuɗi da kuma sa cuta a jiki Na ka ba maganar mutunci ba ce na ƙarshe kuma yana cewa ma wajhu hulun irabi da qawli nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan badiyan sadurhu. amin wannan kila ko mutum bayanin ne duk da dai malamai da suke faɗa a maganar badiyan sadurhu din ne dama shine maganar iskalin fara'a ko ka sani fi'ili madi ne sannan rajulan maf'ulun bihi badiyan sadruhu suka ce halata kaunihi badiyan sadruhu sadruhu ya zama fa'ili shi kuma badiyan ya zama hali wallahu ala wannan shine a dunkule abin da ya ya ya sauwaka Allah madaukake ya kara mana fahimta na'am wa alaikum salam ko take kai mana hakuri ba na da riga ka amma Allah sami abin nan insha Allah ba ta da tsawo ko ba bayani bane <laughs> na'am ban ji ba alhamdulillah duka mu bayin Allah ne na'am na'am na'am shi wani labarin naka akwai bukatar duk jama'a su ji ko za ka ban ni da kai hmm? ka yi tambayar iya tambayar ba da labarin ba Na akila ko wani sirrin da ba masu kowa sani naka ka tambayi iya abin da ya rikice maka na na ba ka aikin sabo na eh yeah. نعم hmm. نعم hmm. <laughs> kana da imani kana da takwa insha Allah ne ka abinka kawai malam mutum mai daga baya eh, karasa da sauri muna son mu ji tambayar kawai ba na ko ba labarin ba Allahu akbar Allah ya gafarta masa na'am eh na'am na'am na'am na'am to ba tambaya ba ce kenan to mun ji mun fahimta insha Allah Allah ya taimaki bayin Allah Allah ya ba su damar su taimaka Allah ya saka da malam da kai sai mu rufe sallah. a saurara da Allah na'am mm na'am إذا كان ماذا الكفر نعم إذا كان الكفر مخرجا أيوة لو كان الكفر مخرجا للإنسان من ملة الإسلام لكانت الزوجة لابد من التفريق بينه وبينها وكان الزواج فاسدا أيوة yana tambaya idan wancan tambayar da aka yi akan wanda ya je gun boka matarsa ta saku da aka ce kafircin nan karamin kafirci ne ba babba ne mai fidda shi daga addini ba sai ce to inda kafircin mai fidda shi daga addini ne ma'ana a wata matsala ce daban ba wannan ba to dama wannan da gaske ne idan mutum suna zaune da matarsa sai ridda ya bar musulunci to shikenan sai a raba tsakanin su saboda ita musulma ce shi ba musulmi ba na'am to sai mu tsaya alaikum salam hmm. na'am duk na riga na faɗa kawai faɗi tambayar ta mana yanzu aka samu hmm. duk da ta zo wadda ba ta cikin afaliya da kuma hmm. siyasiya mana hmm. sai mai kenan a ka duba aikin da suke yi kawai shi zai sa maka ka sanya ta nan ko nan ko nan galibi ba sa fita daga nan yawwa wanda zaka ga misali ko sabi ko misali ba ni misalin to daya to zan mata imam malik in aka yi masa tambaya akan wani abu sai ce ka bari sai abin ya faru sai ka tambaya wani ne yazo yake tambaya sa wai akar makallahu me hukuncin kaza inda za a yi kaza inda za a yi kaza ce je ka in ran da aka yi ka zo sai a gaya maka su waɗannan dama suna faɗa ne a babin ka'idoji umuman ka kalli waɗanda suka rarrabe din za ka ga ba sa fita daga haka ko dai zama wata harka ce ta aƙida yanzu mafi yawan abubuwan misali yanzu ka ɗauko ko da da wasu irin misali yan qur'aniyun da ake faɗi yanzu misali qur'aniyun masu cewa ba ruwansu ga hadisi sai ka ga ba siyasa ba ce, ba kuma tasawufi A ina za ka sa su aƙida ce ko koda sabuwa ce za ka ba ta fi ko wannan ce ko wannan ko wannan hmm. Allah samu dace wa alaikum salam to da kai mun tsaya hmm. eh. na'am eh na'am eh na'am idan ma kan siratin suke faɗa ai da an ce ɗayan ƙur'ani ne a ƙur'ani akwai magana akan umarni a tsaya akan hanya kar kuma a fita daga musulunci sannan kuma a musuluncin kar a fita a shiga hanyoyin da ba daidai ba kamar waɗannan lahi da aka shi kuma wancan bayan kaji nassi ne na ƙur'ani shi kuma wa'azi ne a zuciyar zuciyarka zai gaya maka to kai fa kaza kar kai kaza akwai kaza akwai kaza to Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da ilimin da ya ba mu Allah ya haɗa kanmu ya haɗa zukatanmu akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantarwarsa da sunnarsa duk abin da zai karkatar da mu daga wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kaɗe shi Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa mu. duk damuwa da 'yan uwa al'ummar musulmi suke ciki a ko ina suke Allah maɗaukaki ya warware musu damuwa Allah taimaki shugabanninmu akan aikin alheri Allah ƙara musu ƙarfin gwiwa ya saka musu da alheri akan abin da suke na taimakon addinin musulunci Allah kuma ya ƙara sa hanyar su ta zama akan adalci da bin abin da ke shine daidai akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am akwai musulmin angola mun sun shiga wani mummunan hali akwai buƙatar kowa ya samu lokaci ya musu addu'a ta musamman a karan farko a tarihin wannan zamani da muke ciki a ƙasa ta sanar officially cewa an yi banin ɗin addinin musulunci daga cikin addinin da za a yi a ƙasar daga wannan kwanakin ko jiya zuwa yau aka ba da wannan sanarwa da haka musulunci ya zama yanzu haram ka yi musu zama sunanka musulmi a angola Eh, to wannan abun akwai buƙatar addu'a kada ku Allah sa ya tsaya iya nan su din ma kuma Allah ya warware kada ya zama wata sunna da kasashe za su rika dauka kuma a samu tashin hankalin da mutane ba su iya controlling ba Allah Allah madauki ya gyara mana shugabanni a ko'ina, ya dora wanda ke kanmu ya zama mai tsoron Allah subhanahu wataala wanda zai goya mana baya akan yin abin da ke ne daidai duk abin kuma da zai rikita mana addini muna fata Allah madaukaki ya kade shi ko ta ina yake ko a cikin mu ne ko a waje daga cikin mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk